akwai matsaloli guda uku. Na farko matsalar dangane da ita kanta majalisa. Na biyu matsala dangane da aikinsu na wakilai. Na uku dangane da alakansu ga matsalolin 'yan Najeriya. Me nake nufi da matsala ita kanta majalisa? Yadda aka tsara majalisar, ba tsarin majalisar ya zama ta yi la'akari da bukatun 'yan kasa ba. ba a tsara ta ta yi la'akari da irin canje-canjen da zai iya samu ƙasa ba. Me kake nufi kenan? Wato a nan ina nufin irin makudan kudaden da ake basu a matsayin albashi da alawansu. Kuma wannan yana da nasaba da yadda suke zuwa su kwashe kusan watanni ce suna hutu. To kaga waɗannan matsaloli ne ta na Najeriya bai kamata a yi irin wannan tsarin ba. Dokta wasu su fa an ce ba karamin kuɗaɗe suka kashe ba wajen neman kujeran nasu. Ai zancen su wakilai ne kuma ita majalisa wani gaba ne na biyu a gaba gabobi guda uku na gwamnati. Saboda haka majalisa ba wani business ba ne, ɗan majalisa ba ɗan kasuwa ba ne. Ya je ne ba ya je ne kasuwanci ba, ya je ne ya wakilci jama'a ya kai ma gwamnati cewa ga matsaloli jama'a jama'a na sai a zauna a majalisa sai a dudduba a ga me mafita daga nan sai a isar da maganan ga minista da ya kamata ko kuma shugaban kasa shine aikin su ganin lokacin da ya rage masu na zama kaɗan ne wasunsu kuma har sun koma wasu jam'iyyu wato sun sauya sheƙa ya dai kake ganin zaman majalisar za ta kasance a yanzu akwai raɗe raɗe da ke ta gudana cewa akwai ƙoƙari da za a yi a cire kakakin majalisa na wakilai akwai yunkuri da za a yi a cire shugaban majalisar dattijai saboda sun canza jam'iyyar da ta kawo su majalisar kuma wadda ta ba dama har suka hai waɗannan mukamai akwai wannan zargin da ake yi cewa gwamnati za ta yi amfani da wasu membobi da suke wannan ya musu. Me kenan fatarka, Dokta? To, ni ina gani idan aka ce za a yi haka, to akwai matsaloli da za su bijiro. Waɗanda waɗannan matsaloli idan suka bijiro za su iya cin ita jam'iyyar da ke da gwamnati har wayo za ta iya ya yamutsa gwamnatin ta kuma ya yamutsa masu tafiyar da gwamnatin wanda waɗannan ya mutsi ya mutsi zai iya kawo illa ga zaben da muke fuskanta nan da wata hudu ko wata biyar. Dr. El Harun Muhammad muna godiya da samun wannan tattaunawa.